tuntuɓi shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai abdulmumin jibrin shi ne ya ɓallo liƙin da ya jawo ɗaukar matakin rufe ofishin kula da kasafin kuɗin majalisar da hukumar tsaro ta farin kaya ta yi don gudun ɓatar wasu muhimman takardu. To sai dai mataimakiyar mai tsawatarwa ta ɓangaren marasa rinjaye Binta Bello PDP Gombe ta kalubalanci batun a ringizon inda ta yi bayani kamar haka. Kurarin da ake da waye da waye ɗin nan da ake ba wai a House of Reps kaɗai aka bada kuɗin ba. za a raba ne tsakanin senate da house of reps to budget din bana da ya zo madina ina son faɗa kuma i want it to be on record cewa ba mu taɓa samun chairman na appropriation ɗin da bai mana aiki a majalisa kamar irin wannan chairman ɗin ba. In ana magana 'yan majalisa sun yi budget mun yi kara wa gefen zantarwa saboda mun kira su su zo mu gyara budget tare saboda kar a sake samun korafin da aka samu na farko. Kin ji inda su ma suka shigo ciki kenan. da muka gama aikin ba wanda ya korafin a'a wane ya ce mun ayi alfarman za a sa mun kaza tunda mun sake duba bajet da yan ministry Aka ce to tun da za a kai wa shugaban kasa me ya kamata a yi? Ka ce lasun ka sa hannu. Sanatan Goje ka yi hakuri kai ma ka sa hannu. Abdul a kira shi ya zo ya sa hannu. Sanatan Goje ya ta kiran Abdul sannan Abdul ya zo ya sa hannu. Kenan kina batun cewa duk wannan zargi da ake yi na cewa an yi a ringizo ƙarya ce. Maganan a ringizo ƙarya ne. abin da ya sa na ce karya ne biliyan ɗari tun lokacin obasanjo ake sa wa 'yan majalisa wannan biliyan ɗari ɗin da sunan majalisa ba wai akan wannan asambilin aka fara ba kuma wancan karni 7th assembly na 7th assembly kuma a cikin masu ba shugabannin kasa shawara akwai wanda suka yi majalisa dukansu 'yan majalisa ne sun san da wannan maganan ba wai sabon abu ba ne to yanzu kin yadda a kawo masu bincike daga waje su bincika wannan kasafi da kuka gama din kafin shugaban kasa ya sa hannu eh to a kawo su so su duba ba wanda yake shakkan me za a duba a cikin bajet din nan ai dama yanzu shugaban kasa ya riga ya sa hannu a bajet ya zama kayan jama'a kowa zai iya dubawa kowa yana da yanci a matsayinsa na ɗan Najeriya ya duba ya faɗi abin da ya ga ba daidai ba a cikin kasafin kuɗi ba so ba abu ne boyayye ba ai takarda ne yanzu wanda ya zamo na kowane ɗan Najeriya zai iya duba zai iya zai yana da yancin ya je duk inda zai je ya ta tagaddun ya challenge inda ya ga abin da ba ba daidai ba ya faɗa. Menene 'yan ƙungiyar sa ido a ayyukan majalisa ke cewa ne a game da wannan badakala? Ga shugaban ƙungiyar Sisla Kawal Musa Rafsanjani. Ai dole ne a yi bincike ba tun da za a irin waɗannan maƙudan kuɗi ɗaya da ake kwasa ake ragargaza ba ake ko babu wata ƙasa a duniya da ake irin wannan mundahala kamar Najeriya saboda haka bai yi mu fita daga cikin kangin da muka samu kanmu idan ba a yi binkici an tsaye da irin wannan sace-sace da rashin mutunci da rashin rashin gane aikin majalisa din ba ma ita da kanta kuma sa'an nan dole ne a samo gyara wato wani mataki na na tsamo shugabanni masu mutunci adalai waɗanda suka kware akan yin aikin harkar tafi da jama'a da kuma harkar gwamnati ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba ya zamanto su ne suke jagorantar mu a cikin harkar gwamnati mai zartarwa ko kuma harkar majalisa din dole ne a kawo tsarin da za a samo shugabannin da sun kware suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin kasa ba barayi ba ne ba masu cin amana ba ne ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a ba ne. awal musa rafsanjani na ƙungiyar sislak masu sa ido a harkokin majalisa kenan abdulmumin jibrin na ci gaba da bayyana takaddu a yanar gizo da nuna ƙwarin gwiwar hukumomin binciken cin hanci da rashawa za su ɗau mataki da ya dace a cikin gaggawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.